Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Wani bincike ya nuna cewa kowane mutum ɗaya daga cikin mutanen hudu a Najeriya yana fuskantar haɗarin kamuwa da ciwon hawan jini. Za mu dubi wannan al'amari. Sa'an nan kuma za ku ji abin da ya sa ƙungiyar masu fama da cutar fara. da ake cewa sickle cell anemia da turanci a jihar Bauchi ta koka. Kafin idan akwai sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. ma sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Wani bincike da Jami'ar Edinburgh na yankin Scotland a Ingila ya yi ya gano cewa kowane mutum ɗaya daga cikin mutane hudu na fuskantar kasadar kamuwa da ciwon hawan jini. Baya ga haka kuma ciwon hawan jini na ɗaya daga cikin cututtukan da suke hallaka jama'a ba tare da mutum ya san ya kamu da cutar ba. Domin sanin dalili na tuntuɓi Dr. Balaraba Sani Garko. kwararre a kan ciwon hawan jini da sauran cututtukan da suka danganci numfashi a asibitin koyarwa ta Ahmadu Bello da ke Shika Zaria. Ga kuma bayanin da ya fara yi min. Wannan eh, ba ba mamaki a ciki saboda shi hawan jini yana da nasaba da gado wato wanda suke sun gaji watakila yanayin cewa za su iya samun hawan jini daga iyaye da kakanni to sai kuma waɗansu matsaloli na rayuwa kamar inda ake zaune yanayin aikin da suke yi da kuma watakila yanayin irin nau'in abinci da kuma zirga-zirgar yau da kullum sai ta fito da shi to yanayin da ake zaune yanzu a najeriya idan ma mutum watakila ya gado hawan jini na sai zama na kuma bai nuna shi ba to yanayin yau da take a najeriya dole hawan jini zai fito saboda haka wannan magana ta da suka yi tana kan turba ina ganin watakila daidai ne babu mamaki. To ya za a yi wace shawara za a ba mutane kenan tunda ana faɗin cewa kowane mutum ɗaya cikin mutane hudu a Najeriya yana da kasadar ko kuma fuskantar haɗarin kamuwa da ciwon hawan jini ko kuma yana fama da ciwon hawan jini ɗin wani kira za a yi wani bayani za a yi mutane. E to shi hawan jini akwai hanyoyi na shawo kansa wanda ake kiransu na farko akwai prevention primary prevention shine mutane su yi kokari watakila su rika motsa jiki a kiyaye abinci da yake da yawan gishiri a cikinsa a yawaita cin 'ya'yan itace haka da watakila 'ya'yan gabin ganyaye haka da sauransu sannan a rika motsa jiki sosai motsa jikin nan ba sai mutum ya jena ta gudu ko yana abin nan bai zama da yawancin abubuwan da mutum zai iya yi watakila da kafa kamar za a je unguwa ya taka ya tafi in kuma ofis ne nan da nan ba sai an hau lifta ba da sauransu to duk waɗannan za su iya taimako watakila su shawo kan yiwuwar mutum ma ya fito da hawan jin da yake jikinsa wanda watakila ya gado. Insha eh. sannan kuma dole a Eh ci gaba. sannan kuma dole mutum akai akai watakila duk wata watakila hudu ko biyar ko wata shida shida kowa je asibiti a rika aunawa a gane saboda shi hawan jini abu ne da yake fitowa a hankali idan aka auna da wuri aka fahimta to fara magani a kan lokaci ma shi ma yana iya taimakawa wajen rage matsalolin da suke tattare da shi. To wannan bincike na masana jami'ar Edinburgh din kuma sun ce wai ana samun karuwar ciwon hawan jini ne a sakamakon kwaikwayon rayuwar turawa da ake yi to waɗanne eh to waɗanne abubuwa na turawa mutane suke kwaikwayo a kin yanzu duk abubuwan da mutane suke mu'amala da su watakila ko kuma suke ci na abinci da muka saba na gargajiya misali a yi tuwo na datsa watakila ko a samu ganyaye a dafa da rana misali wani lokacin a wani ƙauyen ai kunu ma za a yi kowa ya sha watakila ko a dafa zogala da kuli kowa ya ci to yanzu ina yanzu rayuwa ta canza you da an tashi za a je Mr. Biggs a siyo kayan abinci watakila a tafi wani dai dan wani itiri uh, haka ko inda ake cin abinci misali a je a zauna a ɗebi abinci mai maiko mai yawan carbohydrate wanda zai ƙara sa kiba da sauransu to ina ga wannan shine kwaikwayon sannan kuma kwaikwayon da muke na biyu shine duk inda mutum zai tafi nan da nan watakila sai an hau mota ko a hau babur uh, in kuma watakila bene ne sai an hau lifta kuma mutum ya ma zaune a ofis ma talabijin a tashi a kunna ma ba zai yi ba sai a sa remote yanzu har labule ma remote control ake sa mishi <laughs> saboda kada a motsa jiki to duk waɗannan rayuwa ce wadda watakila turawa suka zo mana da ita wadda take sa mutum ya zama yana ba shi da kuzari yana da kasala da sauransu. to a saboda haka kyashin da suka yi cewa a shekara ta dubu biyu da goma an gado cewa fiye da mutane miliyan ashirin a najeriya ne suke fama da ciwon hawan jini. eh ina ga ya ma wuce haka akwai binciken da ya nuna kamar miliyan mutum miliyan talatin actually wasu hawan jini a Najeriya. su ya ce wai kuma wai cutar za ta za ta yi ta karuwa har zuwa miliyan talatin da tara amma wai nan da shekara ta dubu biyu da talatin kai kuma ka ce yanzu ma ya kai miliyan talatin da tara yanzu ma ya kai miliyan talatin eh, yanzu ma mutane da suke da hawan jini za su kai miliyan talatin a Najeriya. Naka kiyasta cewa muna da mutum miliyan ɗari da sittin akalla. kuma ka ce gado kawai ake yi ba wasu matsalolin da suke sa kamu da ciwon hawan jini sai ka abin da nake cewa shine duk kamar da hawan jini da ciwon siga iyaye da kakanni suke ba da gado yara su gada daga gurinsu ai abubuwan da mutum yake gada a gurin iyayensa mahaifi mace da na mahaifi namiji sun kai miliyan ɗari da ashirin uwa za ta ba da watakila yanayin rayuwa miliyan sittin uba zai ba da miliyan sittin miliyan ɗari da ashirin kuma cikin wannan abubuwan halittar gadon da ake halitta tsawon mutum ɗaya ne a ciki kalan jiki baki ko fari ɗaya ne kalan gashi ɗaya ne watakila yanayin mu'amalarsa mai fushi ne ko mara fushi ɗaya ne ba zai yi mutum ya fito da duk waɗannan a rayuwar shi ba eh abin da nake nufi eh, ce baya ga gadon ciwon hawan jini ɗin gado kawai mm. ake ba abubuwan da suke sa ciwon eh ai bayanin da nake miki da kin saki fahimta cewa dan mutum ya gada kuma ba dole ya nuna shi a rayuwarsa ba saboda abubuwan da ake gada suna da yawa to hmm. akwai matsaloli na rayuwa kamar su shan taba rashin motsa jiki wanda suke fito da wannan gadan sai mutum ya samu shi yasa zaki ga a gida ɗaya wani yana da hawan jini wani bai da shi kuma duk sun gada mutum ya kula eh, in mutum ya kula kenan ko da ya gado din ba lalle bane ciwon ya bayyana a jikinsa sosai kuwa ai shi yasa zaki ga wadansu ko yan biyu ne misali wani yake zaune a cikin wani kuma yana ƙauye na kauye nan da wuya ki ga ya samu matsala hawan jini saboda har yin rayuwar kauye a tafi a ƙasa a je a yi noma a hau keke a yi ta motsa jiki na birni kuma yana yana jin daɗi to ai akwai wannan binciken da aka nuna cewa din wanda suke rayuwa irin ta kauye ba su cika fito da wannan kayan abin da suka gada ba da hawan jini da ciwon sugan duka bai cika fitowa a jikinsu ba ganga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. To daga can bocin Yakubu kuma wakilin sashen Hausa. Amina Abdullahi Girbu ta aiko da rahoton cewa Ƙungiyar masu fama da cutar fara da ake cewa sickle cells da turanci a jihar Bauchi ta koka game da yanayin da take ciki na ƙarancin magunguna da kuma gadaje a asibiti. Malama Hajar Sani ita ce shugaban kungiyar masu fama da laulayin ta koka kan yadda gwamnati ta yi watsi da su. Cikin waɗannan kowane gado feshin biyu ne, su dai sikila ne dukansu wani gadon ma mutum uku ne. Mun kai iya kukanmu saboda halin yadda muke mu nan ba kaɗan muke ba. Kin garin Bauchi a yanzu a takaice mun kai mu dubu goma. Mu muna kukan da a taimake mu a bamu santa namu masu kuɗin garin nan ba su fito sun tallafa mana ba ita kanta gwamnatin da take kokarin ta tallafa mana to ko tana yi ba zuwa gangan mu ne gaskiya mu kan bamu gani ba in ma rijiya ta bada ruwa to guga tana hanawa tun magani eh ga tun magani to mu kan bamu isa mu ce eh sun bayar ko ba su bayar ba dan bamu gani ba amma kai ni ban ga wani kungiyar da suka zo gurin mu ma tukuna yanzu su mana wani tallafi ba kungiyar mu mun kai kamar mu dubu goma in ma bai mu haura ba gaskiya maganan jini jini kan daga cikin garin Bauchi kai har zuwa kauyukan jihar Bauchi har zuwa ko ina duk wanda yake da niyan taimakon sikila don Allah don annabi muna neman taimako akan maganan jini tare mutum goma ana maza maza sa musu jini mu firij din da muke ajiyan jini ba mu da shi gwamnatin jihar Bauchi kaman bata nan kaman bata cikin garin Bauchi bata san wahalan da yan sikilan Bauchi suke ciki ba yanzu a ranar Juma'a akan rashin jini muna kallon wata yarinya yar shekara goma sha takwas haka Allah ya ɗauki rayuwanta saboda ba mu da emergency ɗin jini. Malama Hajara shugaban kungiyar masu fama da cutar laulayi wato sikila ita ma Zainab Umar kokawa ta. A gaskiya muna neman ɗauki da gudunmawa a gungun gwamnati ta taimaka mana halin da muke ciki tunda wani ma baka san inda ya fito ba in kuka zo gurin nan dole ku zama uwa ɗaya uba ɗaya haka ake haƙuri da juna amma muna neman taimako a taimaka mana da gun kwanciya da magani ana taimaka mana wani dai zo mai kamar mai 'ya'ya biyu ka zo da ɗaya an biyo ka da ɗaya don haka muna neman gudunmawa a gun gwamnati. Zainab Umar kenan na tambayi dokta Damina Muhammad babban likita a fannin sikila. Wal wannan matsala ne ta taso wanda akwai bukatan a samu wurin da za a ajiye su amma a yanzu kin san halin da ake ciki an asibitin mu na da an bai wa gwamnatin tarayya sun maida shi asibitin koyarwa bakar ta a University sannan namu wanda aka yi relocating a Bakas har yanzu ba a kare ginin ba. so shi yasa ake ta samun wannan matsaloli amma dai da za a samu wuri wadatacce inda za a accommodating din su kamar yadda kika lura da kika shiga ciki din ba mu ma da damar ajiye maza a wannan wurin mata ne da yara ƙanana amma haka ma ya karanta tabbas su kwatanta kamar su ciwon tsida hiv wanda kungiyoyi na duniya masu kan zo su taimaka musu su masu ciwon sikila ba su yi wannan sa'an ba don wannan taimako ɗin kan babu shi kwata-kwata. Dr. Damina Muhammad Ahmad babban likita mai kula da masu fama da laulayi wato sickle cells anemia. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba. Muna fata za a gafarce mu sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa jimai Ali ke fatar a huta lafiya. Babu mai hoji hoji da ke